sarautar sharifan Kano masarautar sharifan Kano masarautar sharifan Kano jagora a Najeriya masarautar sharifan Kano Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi haƙa ƙadirhi wa miƙi darihi al’azim amma ba'adu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a ɗan ƙuwa muna fatan alkhairi a gare ku masu sauraronmu da bibiyanmu a kan wannan tarihi da muke bawa 'yan uwa na asalin samuwan masarautar sharifai a najeriya da kuma gudunmawa ta wannan mujahidin kabir wannan bajimin malami al'imamu muhammad bin abdulkarim almagiri tilmisani almaliki alqadiri addasallahu sirruhu wa nafa'ana bi barakatihi amin kamar yadda muka yi ta jawabi a wa'insu lokuta a baya musamman akan abin da ya shafi yada da'awa ta jihadi mun yi jawabi a kanta hatta jihadin shi da ya riga ya natuwa zuwa jihadin shi na wannan ƙasa ta hausa sai aka ce mu shigo da jawabi akan abin da ya shafi ainihin sarauta ta gargajiya ta jihadin shek usman bin fodi to alhamdulillahi godiya tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki da yawa manya-manyan daktoci na najeriya da professors sun san gudunmawa ta imam muhammad bin abdulkarim al magili a nizamiya kenan da ta shafi bangaren digiri zuwa masters kowa mafi yawa wanda suka phd na arabic sun san waye imam muhammad bin abdulkarim al-makili haka zalika manya-manyan malamai na soro zuwa malamai na ɗariƙo zuwa yahudawa zuwa turawa na ƙasar yamma zuwa ƙasashen duniya ga baki ɗaya suna da rubuce-rubuce mai yawa akan wannan bajimin bawan allah tarihin da ya riga ya ƙara kafa wannan jihadi mai albarka na sheikh usman bin fodio tarihi ne wanda ya yada da'awa a najeriya ga baki ɗaya da garbul ifriqiya daga cikin abubuwan da sheikh usman bin fodiyo allah ya kara masa yadda da kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tashi zai jihadi sakamakon gabanin shi ba wanda aka ɗora shi da sunan mujaddadi ko kuma mujahid a najeriya shi wannan kaka namu imam muhammad bin abdulkarim almagili daga jihadan shi dai na kasashen afirka ya faɗo najeriya sai zo ƙara ɗora jihadi shi sa akewa sheikh usman bin fodiyo mujaddadi ma'ana mujaddadin wa imam muhammad bin abdulkarim almagini ta yaya za mu tabbatar da mujaddadin shi ne saboda bai aiki da komai ba bai aiki da da a duk wa'insu malamai ba sai koyarwa ta allah da koyarwa ta sunan manza allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya yi riko da wannan bajimin wali biyu kuma mujahidil kabir sai ya ce to ai jihadin nan da zai bai kamata ya gadanar da komai ba illa da masail na imam muhammad bin abdulkarim al-magili a takaice kamar kusan wannan littafin da masu kallo suke kallon shi na sheikh usman bin fodiyo ne wannan littafi an kira shi da ziya'us siyasat adiya'u siyasati wal fatawi nawazil sheikh usman bin fodiyo shi ya riga ya riga rubuce-rubuce masu yawa kuma haka sheikh abdullah bin fodiyo ya yi rubutu wannan bangon ma kusan a sheikh abdullah bin fodiyo shi ya tabbaga shi daga cikin abin da ya riga ya amfani da su shine dukkan wata aba da za a ce ta jihadi ne da awace ko fatawa sai ya aiki da fatawar wannan bawan allah bajiman malami wani rubutu ba masarautar sharife ce ta rubuta shi ba saboda ina sako tarihin jihadi ne da masarautu da kuma masarautar sharife wannan littafin wa'annan bajiman halifofin manzan allah su ne amirul mominin abdullah bin fodi kamar yadda mahaifin shi ya ɗaura akan jihadin shi shi ma ka ɗaura to shi ma ya riga ya yi ta'alikat ya ɗauki wannan hujjoji na imam muhammad bin abdulkarim almagili da ya riga ya west africa ya wa askiya kabir su ma sai suka yi aiki da shi a jihadin da aka yi na kasar hausa wannan shi ne babban goro ko kuma babban kambu ko kuma babban wani abu da ake kira shi da taska yana daga cikin abin da aka riga aka yaɗa da'awa a ƙasar hausa ta jihadi wannan jihadi mai albarka shi sheikh usman bin fodio allah ya kara yadda a gare shi cikin jawabin da ya riga yi a cikin wannan littafi sai yake cewa ah, min a ah, sheikh muhammad bin abdulkarim almagiri ya yi wannan rusala ne zuwa wane ne sultan kano muhammad bin yaqub shine wanda aka fi masa lakabi da rumfa daga ciki yana cewa min abdullahi ta'ala muhammad bin abdulkarim bin muhammad al-maghili tilmisani ila abi abdullah muhammad bin yaqub sultan kano وفقه الله وفقه الله لما يرضاه وآنه على ما ولاه من أمر من أمر الدنيا من أمر الدين والدنيا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amma ba'ad fa innaka sa'altani an aktubu laka jumlatan muktasaratin fi ma juzu lil hukami fi raddin nasi anil haram yace na fara yi na jawabi daga wannan bawa na Allah maɗaukakin sarki shine Muhammad bin Abdulkarim kuma ɗan abdulkarim ɗan kuma muhammad wanda ake masa laƙabi da magili kuma wanda ya fito daga ainihin ƙasar tilmisan ɗan ƙasar tilmisan sai ce ila abi abdullah izuwa baban abdullahi shi muhammadu rumfa ɗan abdullahi ne yana da ɗa da ake kiran shi abdullah sai ce ila abi abdullah muhammadu rumfa kenan bin yaqub sultan kano sarkin kano kenan sai ce wa faƙahu Allah Allah ya datar da kai lima yardahu da yadda shi wa anahu alama walahu ya kuma taimake ka akan dukkan abin da yake taimakon bayan shi min umuru dini daga cikin al'amuran da suka shafi addini a wa duniya da duniya bi jahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallama darajar shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan sallama amma ba'ad sai ce bayan haka ka tambaye ni fa innaka sa'altani an aktubu laka jumlatan muktasaratan ka tambaye ni akan tattara maka wa'insu jimloli takaitattu ko kuma buɗaɗɗu fi ma ya juzu a cikin abin da yake halatta lil hukami akan dukkan wani sarki ko wani shugaba fi raddin nasi da juyo da mutane zuwa halal fi raddin nasi anil harami da juyo da mutane su ba aikata abubuwa na shirka abubuwa na bid'a abubuwa da Allah ya haramta su komo su riko ga halal anil harami kenan shine abin da ya faɗa sai ya ce fa'alam a Allah wa iyaka ya ce ka sani ina ma fatan Allah ya taimake ka ala ra'ayatika a bisa wa'annan al'umma taka to haka dai imam muhammad bin abdulkarim al-magili ya ba wa muhammadu ramfa fulanin na tsarin mulki ga baki ɗaya sakamakon me kafin muhammadu imam muhammad bin abdulkarim al-magili yadda ba iya za mu iya ba da tarihi na magabata kusan jawabin yana da yawa idan muka ce za mu yi ta yi ga lokaci kuma ina gani ya yi halin shi amma za ku ji mu a faɗakarwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum masarautar sharifan kano masarautar sharifan kano masarautar sharifan kano jagora أنا هاجيريا